daidai da sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma za mu gabatar da bayani kashi na hudu game da hadisi na goma littafin arba'u na hadis na al'imamin nawawi insha Allah an abi hurairata radiyallahu anhu qala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibun lallai Allah maɗaukaki mai tsafta ne la yaqbalu illa ba kuma Allah maɗaukaki bai karban wani aiki sai mai tsafta wa inna Allah amara na bima amara bihil mursalin kuma lallai Allah ya yi umarni ga masu imani irin umarnin da yayi wa manzanninsa فقال تعالى Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ya ku manzanni ku ci abinci mai tsafta wa saliha kuma ku yi ayyuka na kwarai wa qala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga arzikin da muka ba ku masu tsafta sun mazakarar rajula abu huraira ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi labarin wani mutum yutilu safara wanda ya tsawwala wata tafiya ash'asa agbara mai gizo kuma mai ƙura ya muddu ya daihi ila sama ya mika hannayensa zuwa sama yana addu'a ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun alhali abincinsa haramun ne wa masharabuhu haramun kuma abin shansa haramun ne wa malbasuhu haramun kuma abin sakawansa suturarsa sama haramun ce wa guziya bil haram ko wa guziya bil haram an rene shi da haramu fa anna yustajabu lahu ta ina za a amsa masa rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi mu lura da cewa tafiya tana cikin sabubba waɗanda sukan sa Allah maɗaukaki ya amsa addu'ar bawa idan dai musulmi ya samu kansa cikin halin tafiya to yana cikin wani yanayi wanda idan ya roƙi Allah maɗaukaki a cikin wannan hali ana fatan Allah maɗaukaki zai amsa masa addu'ansa kuma mu lura da cewa daga hannaye a lokacin addu'a yana cikin sabubba waɗanda sukan sa Allah maɗaukaki ya amsa addu'an bawa a lokacin da za ka roƙi Allah maɗaukaki idan ka daga hannuwa matukar wannan yanayi da za ka roƙi Allah sunna ta karantar da cewa ya kamata ka daga hannuwa a irin wannan yanayi babu shakka daga hannuwa a lokacin addu'a yana cikin sabubba da kan sa bawa ya samu ijaba ta Allah madaukaki mu lura da bayanin annabi Muhammad wanda ya gabatar game da wannan mutumin da ya yi doguwar tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumi a lokacin da yake roƙon Allah yana cewa ya rabbi ya rabbi kaga wannan magana tana karantar da mu ladubba guda biyu daga cikin ladubba na addu'a waɗanda suka zo a cikin wannan hadisin ya kamata mu yi riko kuma mu kiyaye waɗannan ladubba a duk sa'ilin da za mu roƙi Allah maɗaukaki. saboda suna cikin sabubba da kansa Allah ya amshi addu'an bawa waɗannan abubuwa waɗanda suka zo cikin wannan hadisi karantarwa ne na musamman da annabi Muhammad yake mana ya kamata mu kiyaye waɗannan danko suna cikin ladubba na roƙon Allah da farko tafiya tana cikin hali tana cikin halaye waɗanda idan mutum ya samu kansa a cikinsu ana fatan idan ya roƙi Allah zai samu ijaba daga hannuwa suna cikin ladubba na addu'a waɗanda malaman sunna sun tabbatar da cewa mutumin da ke daga hannuwansa a lokacin da yake roƙon Allah ya samu wani sababi daga cikin sabubba da kan sa Allah ya amsa masa addu'ansa sannan na uku a lokacin da ka tashi addu'a ka gabatar da yabo ga Allah maɗaukaki don haka cewar wannan mutumin ya rabbi ya rabbi muna taras da ladubba guda biyu a cikinsa na farko wannan mutumin ya gabatar da yabo ga Allah madaukaki kafin ya gabatar da addu'ansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana me wannan mutumin yake roƙo ba amma ya karantar da mu wani ladabi na addu'a cikin labarin wannan mutumin kafin ka roƙi Allah ka gabatar da yabo gare shi taqdimu sana'i qabla du'a tuqaddimu sana'a 'ala Allah bima huwa ahlahu qabla addu'a kafin ka roki Allah ka fara gabatar da yabo gare shi don haka wannan mutumin yake cewa ya rabbi ya ubangiji idan ka ce ya ubangiji da farko yabo kake ma Allah baka roki ka ba wanda yabon nan yana tafe tare da salati ga annabi muhammad sun taho a tare cikin hadisai inda duk ake magana akan falalan yabo ga allah za ka taras an hada da salati ga annabi muhammad amma a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin yabo ne ga allah madaukaki bai yi bayanin salatin annabi muhammad ba kuma bai yi bayanin abinda wannan mutumin ya roƙa ba an karantar da kai wani ladabi muhimmi daga cikin ladubba na addu'a kafin ka roƙi buƙatar ka ka gabatar da yabo ga Allah maɗaukaki akwai hadisai da dama akan haka misali hadisin al'imamu tirmizi hadisi na 3476 hadisin fabala bin ubaid Allah shi kara masa yarda ya ba da labari ya ce baina rasulullah ka'idun wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci iz da kala rajulun sai ga wani mutum ya shigo cikin masallacin fasalla wannan mutumin ya yi sallah kusa da manzon Allah a lokacin da ya gama sallarsa sai ya roƙi Allah maɗaukaki ya ce Allahumma gafirli warhamni ya Allah ka yi min gafara kuma ka yi min rahama ya yi wannan addu'a a ƙarshen sallarsa nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ajilta ayyuhan musalli ya kai mai sallah ka yi garaje ajilta ayyuhal musalli ka yi garaje idan sallaita idan ka gama sallah faka atta lokacin da ka zauna din nan fahmadillaha sai ka gabatar da yabo ga Allah bima huwa ahlahu bima huwa ahluhu abinda Allah ya cancanci a yabe shi da shi ka fara gabatar da yabo ga Allah tukuna wa salli alayya kuma ka min salati sun mad'uhu sannan ka roki Allah ɗin kada ka gabatar da addu'anka sai ka fara gabatar da yabo ga Allah da kuma salati ga annabi Muhammad wannan hadisi yana cikin littafin al'imamu tirmizi sannan wata riwaya ta al'imamu tirmizi har yanzu hadisi na 3477 al'imamu tirmizi ya ruwaito wannan hadisi yake siffanta yadda ya kamata musulmi ya gabatar da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalinmu yana ce mana idan salla ahadukum idan ɗayanku ya gabatar da sallah falyabda bi tahmidillahi wa sana'i alai ya fara gabatar da godiya ga Allah da kuma yabo gare shi thumma li yusalli ala nabi sannan ya gabatar da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thumma liyad'u ba'du bima sha'a bayan yayi yabo ga Allah ya gabatar da salatin annabi Muhammad sannan ya roƙi bukatarsa abin da ya ga dama kala mai labari ya ce sun masalla rajulun afar ba da zalika a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da nasiha ga sahabbai sai ga wani mutum ya taho ya yi sallah wannan mutumin bayan ya gama sallah fahimidallaha sai ya fara gabatar da godiyarsa ga Allah kafin yayi yabo ga Allah sannan salati ga annabi Muhammad فقال النبي annabi sallallahu alaihi عليه yana kusa da shi sai ya ce ayyuhal musalli ud'u jab ya kai mai sallah ka roki Allah duk abin da ka roƙe shi Allah zai amsa maka domin ka kiyaye sharuɗan addu'a da farko godiya ga Allah madaukaki sannan yabo gare shi na uku salati ga annabi muhammad ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 2765 da kuma hadisi na 2767 akwai hadisin ibn mas'udin sahabin annabi muhammad yana cewa idan arada ahadukum an yas'ala idan ɗayanku yana nufin ya roki Allah to da farko fal yabda'a bil madha wa sana'i ala Allah bima huwa ahlahu ya fara gabatar da yabo yayi kirari ga Allah madaukaki annabi Muhammad yace babu wanda ke son kirari kamar Allah babu wanda ke son a kirara shi kamar Allah madaukaki sai dai kuma in za ka yi kirari ga Allah to ka kiyaye ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bima huwa ahaduhu ka yi yabo ga Allah ka kirara Allah da abin da Allah ya cancanta a yi masa kirari da kuma yabo da shi bayan da ka ga dama ba ثم ليصلي على النبي عبد bin بن ya yace sannan mutum ya gabatar da salati ga annabi Muhammad ثم ليسأل ba'du bayan haka sai mutum ya gabatar da roƙonsa sannan ka gabatar da bukatar ka ga Allah madaukaki fa innahu ajdar an yanjaha wannan mutumin yana cancantar ya samu nasara wannan addu'ar tashi ana fatan Allah zai amsa masa ita Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin silsilatu sahiha hadisi na 3,204 ya ce hadisin ya inganta don haka in ka dubi tsarin alkur'ani za ka ga haka allah matsaukaki ya karantar da mu kafin a roƙe shi sai an fara gabatar da yabo ga allah matsaukaki sannan salaci ga annabi muhammad misali ka ɗauki suratul fatiha allati hiya miftahu kitabi rabbil alamin وأعظم وأفضل صور القرآن العظيم Ƙur'an القرآن والجامعة لمقاصده suratul fatiha ita ce uwar alkur'ani babu wata sura wadda girmanta ya fi na suratul fatiha sannan suratul fatiha ita ce ta tara dukkan manufan da ke cikin alkur'ani ka dubi yadda Allah ya tsara suratul fatiha bada'at bihamdillah wa asnat alaihi suratul fatiha ta fara da yabo ga Allah godiya ga Allah sannan yabo gare shi ومجدته سبحانه وتعالى ثم ذكرت الاعتراف بأبوديته da farko za ka samu godiya ga Allah maɗaukaki sannan yabo ga Allah sannan girmama Allah da ikirari da cewa lallai Allah yana cancantar a bauta masa wal isti'ana bihi wahdahu da neman taimakon Allah shi kaɗansa wa shara'at ba'da zalika fi a'zami du'a'in sai da aka koro waɗannan sannan aka kawo addu'an da tafi girma ga ɗan adam a rayuwarsa mecece addu'an ihdina siratal mustaqim babu wata buƙata da ɗan adam yake da ita wadda ta wuce shiriyar Allah maɗaukaki an koya maka yadda ya kamata ka yi addu'a a suran farko wadda take cikin alkur'ani da farko ka fara godiya ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin domin duk wani hali da ka samu kanka ka tabbata akwai buƙatar ka gode ma Allah wannan darasi ne gare ka abinda duk zaka roki Allah da farko ka gode masa ni'imar da ya baka domin duk abinda zaka roka kana neman ƙari ni'ima dai tuni Allah maɗaukaki ya riga ya maka to ka bara gabatar da godiya ga Allah sannan ka nuna yabo gare shi ar-rahmanir rahim Allah shi ke da rahamar duniya da kuma rahama ta kiyama maliki yawmiddin Allah shi ke da iko a ranar hisabi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ka tabbatar wannan bukatar da zaka roki Allah ita baka gabatar da ita ga wani halitta ba babu wata halittar Allah wanda ka gabatar da wannan buƙatar gare ta don haka da farko kafin ka roki Allah ka sai da ka tabbatar masa cewa shi kadai kake roƙo babu wani wanda kake roko ban shi don haka da za a samu mutum yana shirka wallahi ibadar da yake yi ibadar banza ce saboda tun farkon sallarsa ya nuna cewa shi makaryaci ne ka ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ka tabbatar da ikirari al-i'tirafu bi ubudiyyati Allah ta'ala wahdahu Allah kaɗai kake bautansa sannan kuma shi kaɗai kake neman taimakonsa alhali waje guda an samu ka tafi gun boka kaga sallar ka ta zama sallar banza kafin ka gama sallar ka tabbatar kai makareci ne ya Allah kai kadai muke bauta kuma taimako naka kadai muke nema kafin ma ka roki Allah a farkon suratul fatiha sannan addu'a ta farko ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici nan babu abin da dan adam yake bukata a duniya kamar shiryar Allah wannan ita ce ni'ima mafi girma wanda duk ya same ta to hakika ya samu dukkan wata ni'ima ta duniya da kiyama al'allama ibn al-qayyim al Allah ya ji kanshi a littafin sa madarijus salikin ya rubuta wannan littafin saboda bayanin falalan suratul fatiha don haka sunan littafin kenan madarijus salikin bai da iyaka abudu wa iyaka nasta'in ka duba mujallar na farko shafi na 23 ibn al-qayyim yace walamma kana su'alul lahi al-hidayah ila siratul mustaqim ajallul matalib babu wata bukata ta dan adam wadda ta kai girman ka roki Allah shiriyarsa shiriyar Allah ita ce mafi girman bukata da dan adam yake da ita wajen Allah wa nailuhu ashrafal mawahib babu wata kyauta wata baiwa wata falala ta Allah wadda ta wuce shiriyar Allah don haka yasa tun a farkon alqur'ani allama Allahu ibadahu kayfiyata su'alihi sai Allah ya karantar da bayi ga yanda za ku roke ni a farkon Fatiha da ka buɗe alqur'ani sura ta farko ita ce suratul Fatiha Allah ya san ɗan adam yana da bukatu to ga yadda za ka gabatar da bukatunka gare ni in ji ibnul qayyim al-jawziya Allah ya karantar da mu dubban addu'a wa amarahum an yuqaddimu bayna yadayhi hamdahu wa sana'a alayhi wa tamjidahu Allah ya karantar da mu kafin mu roƙe shi da farko mu fara gabatar da godiya a kan ni'imomin da ya yi mana sannan mu yi yabo gare shi mu girmama Allah ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم فهاتان وسيلتان ila matlubihim waɗannan su ne hanyoyi guda biyu waɗanda ɗan adam yake bi ya cimma bukatunsa in dai kana da wata bukata wajen Allah tawassulu ilaihim bi asma'ihi wa sifatihi kai tawassuli ga Allah da sunayen Allah da siffofinsa wa tawassulu ilaihi bi ubudiyyatihi kai tawassuli ga Allah madaukaki da cancantar bautanka gare shi wa hatanil wasilatani la yakadu yuraddu ma'ahum addu'a matukar ya zamanto mutum ya kiyaye yadda ladubban addu'a suka zo cikin suratul fatiha yana da wuya a ce ka gabatar da bukatar ka Allah bai amsa ba da wuya in ji ibnul qayyim al-jawziyya ka dubi tsarin suratul fatiha yanda Allah ya karantar da mu ladubban addu'a in ka kiyaye waɗannan ladubba mawuyaci ne daga hannuwan ka roƙi Allah sannan Allah bai biya maka bukatar ka ba la yakad yuraddu ma'ahum ad-du'a mawuyaci ne a mayar da addu'an bawa idan ya kiyaye siffar addu'a yadda ta zo a cikin suratul fatiha don haka in ka dubi alqur'ani Allah ya cika alqur'ani da misalai da annabawan farko alal misali annabi yunusa wanda ya samu kansa cikin wani babban bala'i ya samu kansa a cikin kifi a lokacin da yake cikin kifin nan a suratul anbiya aya ta 87 kafin ya roki Allah me yace da farko la ilaha illa anta babu abin da ya cancanta a bauta masa sai kai mai yake yi ma Allah yana yabo ga Allah madaukaki yana ikirari da ubudiyarsa ga Allah madaukaki subhanaka yace tsarki ya tabbata gare ka kaga kenan ya barranta daga dukkan wata shirka ya tabbatar babu wani wanda ya gabatar da addu'an nan gare shi in banda Allah sannan a ƙarshe yace inni kuntu min zalimi ya Allah na samu kaina cikin azzalumai kaga da farko ka gabatar da yabo ga Allah sannan ka tabbatar baka shirka ga Allah kana mai kaɗaita Allah wajen gabatar da bukatunka gare shi sannan a ƙarshen al'amari ka gabatar da addu'anka in ka dawo tarihin annabi yusuf alaihi salam Allah ya ba mu misali da annabi yusuf a suratu yusuf aya ta ɗari da ɗaya lokacin da annabi yusuf yake so ya roƙi Allah wata buƙatar da ta dame shi mafi girma sai ya ce rabbi kad ne minal mulki ya Allah hakika ka bani wani rabo na mulki kyautan da baka yi ma wasu cikin bayinka ba Ka ganin kana ikirari da wata ni'imar da Allah ya yi maka kamar ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce rabbi kad ne minal mulki ya Allah hakika ka yi min ni'ima ka bani wani yanki na mulki wanda baka ba ma wasu bayinka ba wa ni min ta'wilil ahadith sannan ka yi min wata kyauta ka bani ilimi na fassara mafarki fatirar samawati wal ardi Allah kai ne wanda ka kirkiro halittar samai da ƙasa anta waliyi sai ya ce kai kaɗai ne majibinci na fi duniya wal akhira a nan duniya da lahira kaga ya barrantar da kansa daga dukkan wata shirka sannan a ƙarshe ce tawaffa ne musliman bukata ta gare ka ya Allah ka amshi raina ina musulmi wa alhikini bi salihina kuma ka haɗa ni da mutanen kwarai ka duba yadda addu'ar annabi yusuf ta zo ta zo da tsari na suratul fatiha in ka duba addu'a ta annabi yunusa ta zo da tsari na suratul fatiha saboda gata ga al'ummar annabi muhammad aka ba mu suratul fatiha wanda hadisai suka tabbatar mana cewa hiya a'azamu wa afdalu suwaril qur'an a kulliha wa hiya ummul qur'an wal jami'atu li maqasidil qur'an babu al'ummar da aka musu kyautan sura wadda ta kai girman suratul fatiha ga al'ummar annabi muhammad in ka dawo addu'an mala'iku su kansu waɗanda suke kusa da allah maɗaukaki ka duba suratu gafir aya ta bakwai wasu ita kulla shai'in rahmatan wa ilma kafin su roki Allah sai da suka fara yabo gare shi ya Allah rahamarka da iliminka sun yalwaci dukkan komai kaga suna yabo ga Allah sannan suka ce faghfir lil ladina tabu kai gafara ga waɗanda suka tuba wa taba'u sabilaka waɗanda suka bi hanyarka wa qihim azabal jahim ya Allah ka tsare waɗannan bayi naka daga azaba ta wutar jahannama Allah ka samu na cikin waɗannan da mala'iku suke musu addu'a don haka annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cikin wannan hadisi na abu huraira ya karantar da mu ladabi na addu'a mai girma ya ce wannan mutumin da ya yi doguwar tafiya ya ɗaga hannuwansa yana cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangijina ya ubangijina idan ka ce rabbi kana ikirari bi rububiyyati Allah ta'ala Allah madaukaki shi ya tsara maka dukkan wata ni'ima da ka samu a duniya wannan ita ake cewa rububiyya da cinka da shanka da suturarka lafiyarka kome ka samu na ni'imar duniya daga Allah da zaran ka ce ya rabbi kamar kana ikirari ne da cewa dukkan wata ni'ima da ta zo maka babu shakka daga Allah madaukaki ta zo to kafin ka gabatar da addu'a kuma sai ka yi salati ga annabi muhammad sai saboda yabo da salatin manzon allah sun zo a wuri guda inna salata ala nabi min ajallil qurbati wa afdali ta'ati yana daga cikin mafi girman abin da bawa zai kusanci Allah da shi ya kasance yana salati ga annabi Muhammad inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ka duba littafin da ake kiransa fiqhul ad'iyati wal azkar littafin da wani malami abdurrazzaq bin abdul muhsin al ya rubuta akan fiqhu da ke cikin addu'o'in annabi muhammad da kuma zikiri shafi na 207 yana cewa inna lissalati ala nabi ma'a du'a'i halatin salatin wato salati ga annabi Muhammad ta wajen addu'a yana da hali guda uku na farko an yi salliya alan nabi qabla du'a kafin ka fara addu'an ka fara gabatar da salatin annabi Muhammad wa ba da hamdillahi ta'ala bayan ka yi godiyarka ga Allah maɗaukaki wa faniya hali na biyu na salatin annabi Muhammad a lokacin da bawa zai gabatar da addu'a an yi salliya alaihi fi awwali du'a'i wa awsatihi a farkon addu'a ka yi salati ga annabi Muhammad idan kana cikin addu'a sai ka tsaya ka yi salati ga manzon Allah wa akhirihi idan ka gama addu'an ka yi salati ga annabi Muhammad wannan ita ce siffa ta biyu siffa ta uku an yi salli alaihi ka yi salati ga annabi Muhammad a farkon addu'anka awwalahu wa akhirahu a farko da kuma ƙarshe wa ya yaj'alu hajatahu mutawassita bainahuma ka sanya buƙatar ka a tsakanin salatin annabi Muhammad na farko da kuma na ƙarshe wannan maganar da yayi hakanan a Sheikh Bakar Abu Zaidin yayi a cikin littafinsa tashihu du'a shafi na 23 yace salatin annabi Muhammad ga mai yin addu'a yana da martabobi guda uku wanda duk ka ɗauka daidai ne wa akmalul maratibi as-salatu ala nabi fi fatihati du'a'i wa wasatihi wa khatimihi wa khatimatihi abinda aka fi so daga cikin waɗannan maratib na salati ga manzon Allah ga wanda ke addu'a martabobi guda uku martabar da tafi daraja ka fara gabatar da salatin manzon Allah bayan kayi yabo ga Allah matsaukaki kafin ka roki Allah sannan lokacin da kake ta addu'a sai ka daɗe addu'an ka shigar da salatin annabi Muhammad sannan in ka zo ƙarshen addu'an ka shigar da salatin manzon Allah wannan ita ce martaba mafi kamala daga cikin maratin a salatu ala nabi ga mai yin addu'a guda uku din nan wa inna hali du'a ikal janahi yas'adu bi khalisihi ila anani sama bakar abu zaidin yace idan kai haka wallahi kamar ka sama ma addu'an ka fuffuke ne wanda addu'ar kaɗin nan ta samu fukafukai wanda za ta haura sama da su ka fara gabatar da salati ga annabi muhammad a farkon du'a'i kafin ka yi addu'an a tsakiyar addu'an a ƙarshen addu'an wannan ita ce martaba mafi kamala sai ya ce wal martabatu saniya martaba ta biyu fi awwalihi wa akhiri. ka fara gabatar da salatin manzon Allah kafin ka yi addu'a idan ka gama addu'a sai ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka yi haka nan ma ka dace da sunna sannan na uku fi awwalihi faqat kai salati ga annabi Muhammad a farkon addu'an ka kadai a ƙarshen addu'an da tsakiyar addu'an baka gabatar da salati ga manzon Allah wanda duk ka ɗauka cikin maratib a salafa din nan guda uku ka dace da sunnar manzon Allah waɗannan malamai malamai ne na zamani wannan fahimtar tasu sun samo ta ne daga littafin ibn al-qayyim al-jawziya jala'ul afham wanda ya rubuta akan falalan salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba shafi na 531 har zuwa shafi na 535 haka nan ibn al-qayyim al-jawziya ya kasa salatin annabi kashi uku ga wanda ke gabatar da du'a'i ga Allah tabaraka wa ta'ala ko dai ka yi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ka fara gabatar da addu'anka sannan a tsakiyar addu'anka sannan a ƙarshen addu'anka ko ka yi salacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farkon addu'anka da ƙarshen addu'anka ko ka yi salacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ka fara addu'a kaɗai waɗannan wanda duk ka ɗauka ka dace da sunnar manzon Allah. akwai maganar abu sulaimanu darani yana cikin malaman sunna na farko Allah ya ji kansa ka duba aljami'u li ahkamil qur'an littafin tafsiri na al-imam al-qurtubi mujallal na bakwai shafi na 235 malamin nan yace man arada an yas'ala Allah hajatan wanda ke son ya roki Allah wata bukata falyabda bis salati ala nabi ya fara gabatar da salatin annabi Muhammad bayan yayi yabo ga Allah madaukaki thumma yas'al hajatahu sannan ya gabatar da bukatarsa ga Allah thumma yaqtimu bi salati ala nabi idan ya gama addu'ansa sai kuma ya cika da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa inna Allah yaqbalu salatai saboda Allah yana karban salati da'iman ƙa'ida ce in dai aka yi wa annabi Muhammad salati Allah yana karɓa. to tun da Allah yana karban salati lokacin da ya karbi na farko ya zo karban na farko sai gashi nan ka fara addu'a sai ya saurara ma lokacin da za a gama daukewa sai kuma ka fara wata salati kaga kenan tsakanin salati biyu din nan kana cikin wato wata kafa ta ijabar Allah tabaraka wa ta'ala ko da ba a amsa maka domin addu'anka ba ana amsa maka domin salati da kake wa annabi Muhammad wa huwa akramu min an yarudda ma bainahuma abu sulaimanu darani ya ce allah yana da daraja yana da karimci kirkinsa yana da girma ya fi ƙarfin a ce ya ki amsa maka addu'an da kai tsakanin salati biyu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakanan sa'id ibn musayyab ya ɗauko maganar sayyiduna umar bin khattab annahu qala sayyiduna umar yana cewa addu'a'u yuhjabu duna sama hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam ita addu'a ana mata shamaki ba ta isa sama sai an yi wa manzon Allah salati kafin na take isa fa idza ci salatu ala nabi idan salatin ya iso rufi addu'a sai a daga addu'an a wuce da salatin amma idan babu salati addu'an ana tsaye da ita inji sayyiduna Umar wanda al-Imam ya kawo wannan hadisin ka duba hadisi na 486 hadisin Sayyidina Umar yana cikin riwaya ta alimam imam yana cewa inna du'a a mawqufun baina samai wal ardi ita addu'a ana tsayar da ita tsakanin sama da ƙasa la Adumin, minhu shay'un babu wani abin da ke hawa na addu'a hatta tusalla tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wa sallam sai ka yi salati ga annabin ka annabi Muhammad a ibnu kasir in ka duba tafsirinsa yake cewa wannan hadisi labari na sayyidina Umar ya inganta wanda kuma Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisin cikin sahihu sunan tirmizi in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2035 yace maganar ba ta sayyiduna umar bace maganar ta annabi muhammad ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin ya inganta babu shakka magana ce ta manzon Allah ba maganar sayyiduna Umar bane sayyiduna Umar ba zai iya faɗin irin wannan magana ba babu wanda ke ba da labarin gaibi sai annabi Muhammad wa ya san halin addu'a tsakanin lokacin da bawa ya gama ta da kuma lokacin da take isa sama babu wanda ya san halin addu'a sai Allah sai kuma labari da ya isar ga annabi Muhammad saboda haka sayyiduna Umar da ya faɗi wannan magana ya ji ta ne daga bakin manzon Allah akwai hadisin razinu bin muawiya hadisi marfu an nabi sallallahu alaihi wa sallam me kamar haka da ke irin wannan bayani ka duba tafsirin ibn kasir mujallar na uku shafi na ɗari hudu da ishirin da takwas hadisin al'imamu turmizi kuma hadisi na dubu uku da ɗari hudu da saba'in da bakwai hadisin fadala bin ubay wanda ya gabata cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kansa yace idza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi sallah falyabda bi tahmidillah ya fara gabatar da yabo ga Allah madaukaki ya gode masa ni'imar da ya bashi kada ya rena wannan ni'ima domin duk wanda ke rena ni'imar Allah to bayi samun kari wajen Allah la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah madaukaki shi ya faɗa yace in kun gode min sai in muku ƙari kaga akwai wata hikima cikin godiya ga Allah madaukaki kafin ma ka roki Allah saboda in ka gode ma Allah to ko baka roke shi ba da za ka yi godiyan ka tashi ka yi ka Allah madaukaki sai ya kara maka ni'imarsa shi da kansa ya faɗa la in shakartum la azidannakum lallai wallahi in kun yi godiya ni ku wallahi zan muku kari saboda haka manzon Allah yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmidillah wasana'i alaihi ka fara yin godiya ga Allah ka gabatar da yabo ga Allah summa yusalli ala nabi sannan kai salati ga annabi Muhammad summa yad'u ba'du bima sha'a sannan ka gabatar da bukatunka bayan kayi waɗannan abubuwa guda uku wannan ladabi na farko muna samun sa cikin hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin da yayi doguwar tafiya ya muddu ya daihi ila sama ya mika hannayensa sama ya kulu yana cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji ba a faɗa maka me ya roƙa ba amma an faɗa maka yabo da ya gabatar ma Allah kafin ya roƙi Allah Allah ya sa mun wannan hadisi na Abu Huraira ba a gaya mana me wannan mutumin ya roki Allah ba illa dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa anna yustajabu lahu ya za a yi a amsa masa tunda abincinsa haramun ne abin shansa haramun ne suturarsa haramun ce an rene shi da haramun ya bar rukuni guda na ijaba gashi dai yana cikin wani hali wanda ya dace a amshi addu'ansa matafiyi ne in ya roki Allah zai amsa masa ya daga hannuwa wannan ma wata siffa ce daga cikin asbabul ijaba sannan ya ce ya rabbi ya rabbi ya yabo ga Allah kaga nan ma ya samu wata siffa ta ijaba amma ya bar rukuni guda bai kiyaye haram ba shi yasa Allah bai amsa masa ba ladabi da biyu da muke samu cikin wannan hadisi huwa tikraru su'ali inda du'a a lokacin da kake addu'a ka maimaita buƙatar ka ga Allah madaukaki kaga wannan mutumin yace ya rabbi ya rabbi sau nawa yana faɗa ashe akwai buƙatar. in ka tashi roƙon Allah kar ka roƙe shi sau ɗaya na'am babu laifi amma dai ka nuna naciya saboda kai bawa ne shi kuwa Allah mahalicci ne shi yake mallakan komi kai ne mabukaci Allah shi ne mawadaci akwai bukatar ka nuna naciya ga Allah don haka al-Imam minawi cikin Faidul Qadir sharha da ya eh, Jami'u Sagir na al-Imam Suyuti mujallal na farko shafi 526 yana cewa min asbabil ijaba yana daga cikin sabubba da kansa Allah ya amshi addu'an bawa bal min a'zamiha malamin yace kai in ana maganar sababi mafi girma wanda a dalilinsa Allah yake amsa addu'anka akwai al'ilhahu alaihi ta'ala naciya ga Allah in ji wannan malami ya ce naciya ga Allah tana cikin mafi girman sababi wanda kan sa Allah ya amshi addu'an bawa ibn al-qayyim al shi ma ya faɗi haka cikin al-jawabul kafi shafi da 25 ibn al-qayyim yace wa min anfa'il adwiya yana daga cikin mafi amfani daga magunguna da ɗan adam zai iya sha ya samu waraka daga dukkan wata cuta in ana maganar magani duk wata cuta da ta same ka to daga cikin mafi amfanin magani da za ka sha ka warke ibn al-qayyim al-jawziya yace al-ilhahu fi du'a akwai naciya ga addu'a ga Allah madaukaki don haka yana da kyau in ka tashi roƙon Allah ka nace masa wannan naciyar da kake yi bata kauce ma sunnar annabi Muhammad ba shi yasa cikin wannan hadisi manzon Allah yake ce mana ya muddu yadaihi ila sama ya rab ya rab ana nuna maka ba sau ɗaya roki Allah ba ya roke shi sau ɗaya sau biyu ka maimaita addu'arka wannan ya tabbata a hadisin abdullahi bin mas'ud yana ba da labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu muslim hadisi na 1794 haka nan yana cikin sahihul bukhari da al-musnad na al-imam ahmad mujallal na farko shafin 397 abdullahi bin mas'ud ya ce kana idza da'a da'a salasan wa idza sa'ala sa'ala salasan yana siffanta mana ibadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi addu'a sau uku yake yi in ya tashi kiran Allah yana kiransa sau uku in ya tashi roƙon Allah yana roƙonsa sau uku wata riwayar yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yad'uwa salatan wa yastaghfira salatan manzon Allah yana sha'awa idan zai roƙi Allah ya roƙe shi sau uku idan zai nemi gafaran Allah yana neman gafaran Allah sau uku wanda al-Imam an-Nawawi in ka duba sharhu sahihi Muslim yana sharhin wannan hadisin a juz'i na 12 shafi na 152 al-Imam an-Nawawi yace fihi istihbabu takriri du'a'i salatan wannan hadisin ya karantar da mu cewa mustahabi ne ba dole bane amma ana son musulmi idan zai roki Allah ya maimaita addu'ansa sau uku to galibi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tattaro hadisai da suka siffanta zikirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da istighfarinsa da addu'ansa musamman ta sashin addu'a za ka samu annahu kana yukarriru du'a a salasa marratin yana maimaita addu'a sau uku amma ba sharadi bane ya zamanto ko da yaushe zaka roki Allah sai ka roke shi sau uku kana iya roƙon Allah sau ɗaya amma dai na naciya din nan wato sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an samu labari cewa akwai lokacin da manzon Allah ya roki Allah sau biyar ba ma sau uku ba a lokaci guda wanda hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu uku da ishirin sahihu muslim hadisi na 2476 hadisin jarir bin abdullah al Allah shi kara masa yarda jarir bin abdullah al yana cikin sahabban annabi Muhammad ana ce masa Yusuf hazihi umma jarir bin abdullah shine annabi yusuf na al'ummar annabi Muhammad me yasa ake gaya masa annabi yusuf na al'ummar manzon Allah li husnihi saboda tsananin kyau wanda Allah madaukaki ya bashi jarir bin abdullahi al-bajali Allah shi kara masa yarda ya musulunta a watan ramadan hijira na da shekara goma Allah alaihi wasallam yake ce musu innahu sayadkhulu alaikum min hadha al-fajj min khairi yaman kun ga wannan kwari wancan hanya da ta shigo madina wani mutum zai shigo yanzu zai taho masallacin nan zai zo wajen ku kusa na yana daga cikin mafi alkhairin mutanen kasar yaman baki daya ala manzon Allah ya ce wa inna ala wajhihi mashatu malakin fuskarsa akwai alamar kyau irin ta mala'ikun Allah manzon Allah ya faɗi haka sai ga jarir bin abdullahi al-bajali ya shigo ka duba al-musnad na al-Imam Ahmad ya kawo labarin gaba daya jarir yake cewa lamma da nautu min madina lokacin da na kusa shigowa Madina a naqtu rahilati sai na durkusar da na. wato dabban da yake kai raƙumar da ya hau ya sa ta durkusa kafin ya shiga cikin garin madina sun malabistu hullati na saka kaya na mafi kyau na ya ado saboda in isa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a siffa mafi kyau lokacin da ya iso madina kafin ya iso gaban manzon Allah sai da ya canza kayansa ya wanke jikinsa ya yi ado saboda girmama bakuncinsa ga manzon Allah yace summa dakhaltu madina sannan na shigo birnin madina summa dakhaltu masjida ina shigowa cikin masallaci fa'idan idan nabiyyu yaktubu sai na samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba akan mimbari amma ba wannan ne ya bani mamaki ba faramanin nasu bil hadaki kowa a masallacin sai ya dago kansa yana kallona an bar kallon annabi muhammad sai gabana ya faɗi sai na samu guri na zauna fa qultu li jalisi da na zauna sai na dubi na kusa da ni sai na masa magana a kunne na rada masa ya abdullah hal zakara rasulullahi min amri shay'an shi akwai annabi ya bada labari na ne kafin in shigo da naga kowa yana kallo na kala sai yace zakaraka bi ahsani zikri baina ma huwa yakhtu manzon Allah ya kawo labarin ka mafi kyan labari annabi yana cikin hutuba ya dade ya gaya mana magana game da kai iz urida lahu fi khutbatihi yana cikin ba Allah ya nuna masa al'amarinka ga kanan kana zuwa madina ga inda ka fito har ma yana cewa innahu sayadkhulu alaikum min hadha al-fajji min khairi yaman ala manzon Allah ya ce ku sani wa inna ala wajhihi mashatu malakin akan fuskar wanda zai zo muku dinnan akwai wani yanki na kyan mala'ikun Allah madaukaki jarir bin abdullahi bajali ya ce fahimitullah azza wa jalla sai na gode ma Allah madaukaki na yabo gare shi saboda na samu yabo ga manzon Allah tun ban iso gare shi ba al-imam al-bukhari da muslim suka ɗauko hadisin jarir bin abdullahi bajali yana cewa ma ra'ani rasulullah منذ aslamtu tun sa'ilin da na musulunta duk lokacin da manzon Allah ya ganni in dai na haɗa fuska da annabi Muhammad illa tabassama mafi wajhi face yayi murmushi a fuskata manzon Allah bai taɓa kallo na ba face yayi murmushi ya ji daɗin ganin fuskata yana cewa wa yatlubu alaikum rajulun min khiyariz yaman ala wajhihi mashatu mulkin wata riwaya aka ce mashatu malakin qala li rasulullah bayan na dan samu kwanaki a Madina sai manzon Allah ya ce min ya jarir saboda a can kasar Yaman akwai wani gunki da ya shahara an riga an gama da gumakan madina da na maka suhubal sulata da uzza duk an gama da su amma a yankin yaman akwai wani gunki da ake kiransa zilkhasla a zilkhalsa wannan gunki mutanen yaman suna girmama shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa jarir tunda Allah ya nufa kai mutumin yaman ne ka fi kowa sanin ƙasarka shin ba za ka taimaka min ka je ka hutar da ni nauyin da ke kaina na kawar da wannan gunkin daga doron ƙasa ba saboda aikin da Allah ya turo annabi Muhammad da shi kenan ya kawar da gumaka da kuma bautansu to ya gama da gumakan maka da madina ya kasance a sassan ƙasar larabawa akan sauran gumaka sai ga jarir bin abdullahi Allah ya yi nufi ya musulunta daga cikin mutanen yaman manzon Allah ya ce ba ka iya taimako na ka hutar da ni daga wannan nauyi da Allah ya dora min akwai kabilu da suke kasar Yaman kamar misali Bujaila Khus'am Bahila Dausu kabilar Dausu ita ce kabilar Abu Huraira Allah shi kara masa yarda da kabilar Al-Astu waɗannan kabilu gaba ɗaya suna yankin Yaman ya abudunahu suna bautan wannan gunki ana kiranta Ka'batul Yamaniya ita ce Ka'bar Yaman a wancan zamani wanda in ka duba littafin ibn al-jawzi da ake kiransa kashful mushkil mujallal na uku shafi na 324 annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yake cewa dukkan gumakan nan da aka rusa tsakanin makka da madina har abada an bar bautan su amma kafin za su dawo bautan wancan gunkin nan na kasar yaman annabi ya bada labarin haka annan nasa ya'udu na fi akhirin zamani ila ibadatul awsan kala a wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya min wannan magana jarir yana da wata, wata na tare da shi na kasar ita ce baya iya zama akan doki ya ce wa kuntu la asbutu alal khayli ban iya zama akan doki kasan ba kowa ke iya hawa doki ba to ga irin wannan aiki da manzon Allah ya dora masa fa zakartu zalika li rasulillah na zo to ya rasulullah ga aikin da ka bani na in tafi yaman in je in rusa wannan gunki amma kuma ga wata illa da take tare da ni bana iya zama akan doki fa daraba yadahu fi sadri sai manzon Allah ya bugi kirjina fa qala yamin addu'a Allahumma sabbithu ya Allah ka tabbatar da shi akan abin hawa waj'alhu hadiyan mahdiya ya Allah ka sa wannan bawan naka ya zamanto shiryayye mai shiryar da bayinka kala yana yace wallahi annabi yana ɗaga hannunsa fantalaka fantalaktu sai kawai na tafi ina hawan doki sai na ji kamar tun da Allah ya halicce ni na iya hawan doki aka haɗa shi da mutane hamsin min ahmas waɗannan mutane su ma sahabban manzon Allah ne da suka fito daga yankin yaman da ake kiran kabilar su ahmas aka ware mutum da hamsin. ya kama hanya da waɗannan mutane ya ce ban tsaya ba sai da na isa inda wannan gunki yake faharraktuha bin nari bayan na rusa wurin bautan gunkin kuma na kona ta da wuta sun ma ba'asa jarir ila rasulillah sannan jarir bin abdullahi albajali ya turo mai albishir zuwa ga manzon Allah wani sahabi da ake kiransa Husainu bin Rabi'a amma yana da dinkiya alkuniya ana kiransa Abu Artati ya ce ka kama hanya ka je madina ka yi wa manzon Allah albishir Allah ya ba mu nasara mun rusa wannan gunki fa ata rasulullah ya iso ga manzon Allah cikin madina fa qala yace ya rasulullah wallazi ba asaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya ma ji ituka hatta taraknaha ka annaha jamalun ajrab wallahi ban bar yaman ba sai da muka bar wannan gunkin kamar raƙumin da ya annoba ta same shi wato mun gama da wannan gunki mun rusa shi mun ɓata wurin da ake bautansa فبرك النبي على خيل أحمس ورجالها خمس مرات manzon Allah ya ce Allah shi albarka Allah shi muku albarka Allah shi muku albarka Allah shi muku albarka albarka sai da manzon Allah ya faɗa sau biyar ina ma a ce ina cikin wannan tawaga ka duba sahihul bukhari hadisi na 4357 sahihu muslim hadisi na 2476 shine ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari mujallal na takwas shafi na 73 yake cewa bayan ya kawo fa'idoji da ake samu karkashin labarin jarir bin abdullahi al-bajali ibn hajar ya ce wa annahu kana yad'u witran babu shakka manzon Allah yakan yi addu'a sau uku an tabbatar da wannan kamar yadda hadisin abdullahi bin mas'ud ya bada labari akai kana rasulullahi yu'jibuhu an yad'u salasan wa yastaghfira salasan wa qad yujawizu salasa sai ibnu hajar yace to annabi yakan wuce uku din ma wajen addu'a wa fihi takhsisun li umumi qawli anas kaga wannan riwaya ta keɓance umumi abinda anas bin malik ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da abdullahi bin mas'ud suna cewa idan zai yi addu'a iza da a salatan sa uku yake maimaitawa sai a dauka fa yuhmalu alal galib sai a dauki hadisin anas bin malik da abdullahi bin mas'ud da suke cewa addu'ar manzon Allah sau uku ne istighfarin sa ma sau uku ne sai a dauka akasari addu'o'in manzon Allah sau uku uku yake yi wa ka'anna ziyadatu lima'ana iktara zalika huwa zahiru fi ahmasin in ka dubi labarin jarir bin abdullahi al-bajali yana nuna maka cewa an samu lokuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a sama da sau uku don haka babu laifi kenan don kayi addu'a sau biyu sau uku sau biyar baka saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan dalili yasa ibnu usaymin ka duba littafin nurun ala darbi ismu muftarikat wanda ake bayani akan addu'a yake cewa tikraru du'a'i amrun matlub a maimaita addu'a abu ne wanda ake son musulmi yayi kullama karrara al-insanu du'a kana zalika afdal duk sa'ilin da ka maimaita addu'a to kana da samun falala ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma zaka samu wani hadisi ana cewa inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son masu naciya wajen addu'a wannan hadisin bai inganta ba har ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yana cewa a cikin Irwaul Galil mujallal na uku shafi na 143 yace hadisin mawdu wannan hadisin ƙarya ne a jingina shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba silsilatu da'ifa mujallal na biyu shafi na 96 albani yace bi annahu batilin wannan hadisin bai inganta ba mu lura da wasu abubuwa kamar guda biyar na farko da aka ce a maimaita addu'a da aka ce wannan mutumin ya muddu ya daihi ila sama ya rab ya rab karka ɗauka maimaita sunan Allah shi ne ke sa mutum ya samu ijaba maimaita sunan Allah bid'a ce ya kamata mu gadi abinda manzon Allah ya bada labari a kai ya ba da labarin siffar addu'an wancan matafiyin ne da ma'ana ya ɗaga hannuwansa ya gabatar da yabo ga Allah ba wai yana ta maimaita sunan Allah ba don haka in ka duba fatawar lajinatu da'ima mujallar na biyu shafi na tara. aka yi tambaya mutumin da ke maimaita ya latifu ya latifu ya latifu a ce ya karanta kamar sau ɗari ko sau dubu ko sau dubu talatin ko fin haka ina hukuncin wannan malamai suka ce la ya juzu zalika yin haka bai kamata ba me yasa li adami wurudihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu siffar addu'ar manzon Allah ta zo da hakan ba amma an samu hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun don haka ka ringa maimaita suna daga cikin sunayen Allah wai dan kana roƙon Allah wannan kuskure ne ya latifu ya latifu ya latifu ba addu'a kake ba kana da kiran Allah Allah Allah Allah to ina jira ka roƙe shi baka ma roƙon ba kana ta yi ka kai sau dubu talatin baka ce Allah ba ni kuɗi ba ka yi shiru ko kaga ai yi kuskure yaya ake roƙon Allah da sunansa idan ka kira sunan sai ka gabatar da bukata ba wai ka kira sunan ka yi shiru ba in ka kira sunan ka yi shiru ka yi aikin banza ka kira Allah baka gabatar da bukatar ka ba ko da aka ce wannan mutumin yana cewa ya rabbi ya rabbi ba iyakar maganar ba kenan akwai addu'an da ya gabatar illa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wata siffa ce daga cikin siffofi na addu'a wato ladabi daga cikin laduba na addu'a da ake so musulmi ya kiyaye don haka wanda zai dinga cewa ya Allahu ya Allah ya Razzaq ya Razzaq ya Latif ya Latif ya Rahman ya Rahman ko ya dauko wata suna cikin sunayen Allah ya dinga maimaitawa babu shakka abin da yake aikatawa ya kauce matafarkin magabatan kwarai bare kuma wanda zai dinga cewa huwa huwa huwa shine shine to shiwa ka duba fatawar lajnatu da'ima mujalla na biyu shafi na 185 sannan abu na biyu da za mu lura da shi maimaita addu'a yana daidai da hukuncin maimaita al-istikhara al-istikhara addu'a ce ka duba bayanin badruddin al-aini a cikin umdatul qari inda yake sharha na sahihul bukhari mujallar na bakwai shafi na 235 yana cewa fa in qulta هل يستحب تكرار الاستخارة في الأمر الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك ما لم ينشرح صدره لما يفعل قلت بلى يستحب تكرار الصلاة والدعاء لذلك مستحب مسلمي يميميت استخارة idan Allah maɗaukaki bai nuna masa abin da ya fi dacewa ya yi ba idan kai sallah da kuma addu'a ta al-istikhara wacce ta zo a karantarwar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana son musulmi ya gabatar da al-istikhara kafin ya aikata wani abu wanda ya sa a gaba neman aure ne aiki ne gini zai yi ƙaura zai yi ya koma wani gari duk abin da ka sa a gaba wanda ya zamanto ya shiga ranka in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima ahammahu abinda duk ya zamanto ya shiga damuwarka to ana buƙatar ka yi istikara wannan ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka yi al'istikara ɗin nan ba ka samu nutsuwa ba ka sake maimaita al'istikara domin ita ma addu'a ce ka duba bayanin aliyu alƙari marubucin mirqatul mafatih mujallad na uku shafi na ɗari hudu da shida shi ma yana cewa wa yamdi ba'da al-istikhara liman yansharihu lahu sadruhu inshirahan khaliyan an hawan nafsi ka ci gaba da maimaita al har sai zuciyarka ta samu nutsuwa nutsuwar da babu wato shakka game da ita in zuciyarka ta samu nutsuwa fa illam yansharih li shay'in idan zuciyarka bata samu nutsuwa ba falladhi yadhharu annahu yukarriru salata hatta yuzhira lahu alkhairu zaka yi ta maimaita ita wannan sallah ta al-istikhara har zuwa lokacin da Allah zai bayyana maka alkhair waɗannan malamai ba su kadai ba kaga alimam imam badruddin al-aini yayi sharha na sahihul bukhari don haka babban malami ne sannan ga al-imam shaukani ka duba ne al-awtar mujallar na uku shafi na 89 shi ma ya ce ah, wahal yustahabbu tikraru salati wa du'a qala al-iraqi adh-dhahir yustahabbu zahiri abu ne da ake so musulmi ya dinga maimaita sallah da kuma addu'a ta al-istikhara wadda sunna ta karantar ba istikhara wanda matsafa da malaman duba suke yi ba akwai addu'a da kuma sallah ta al-istikhara wadda ta zo a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan baka san yadda take ba ka je gaban malami ka koya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ke da bukata ga Allah yayi a sallah ta al-istikhara ya gabatar da addu'an nan to maimaita ta babu laifi gare shi wannan ita ce fahimtar malamanmu na wannan zamani kamar ah, bin baz kamar samahatu sheikh al-muhaddis ah, muhammad nasiruddin al-albani allah maɗaukaki ya musu rahama baki ɗayansu wannan ita ce fahimtar su dalili akan haka na farko inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a da'a salasan Anas bin Malik, Abdullahi bin Mas'ud sun ba da labari idan manzon Allah zai yi addu'a yana yin ta sau uku. Wal istikharatu du'a'in istikhara ma addu'a ce bi suratin makhsusa fa hiya salatun summa du'a bi ma'ana annaha ila e aqrab duk da cewa al-istikhara tana da sallah tare da ita amma dai tana kusa da addu'a don haka ne take daukan hukuncin addu'a malaman sunna magabata zuwa na yanzu suna ba da fatawar babu laifi musulmi ya maimaita addu'a ta al-istikhara a bisa ga wannan dalili sannan ga hadisin da ya tabbata labarin abdullahi bin zubair wanda ya zo cikin sahihu muslim lokacin da wani mutum ake kiransa husainu bin numair ya taho ya kawo hari garin makka wanda husainu bin numair din da shi ma musulmi ne amma zamanin yazid bin muawiya lokacin da aka samu sabani na shugabanci tsakaninsa da wasu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya turo a yaƙi waɗanda ba su ba da haɗin kai gare shi ba lokacin da aka zo maka wato a wannan lokaci an kai ga rusa wani sashi na ka'aba ana cikin wannan hali Allah ya amshi ran yazidu bin muawiya don haka yaƙin ya kare ana gamawa wannan lokaci abdullahi bin zubair ya azama zai sake ginin ka'aba ya mai da shi akan fandishon ɗin da yake a zamanin annabi ibrahim salam ba ma zamanin da aka sake jaddada ginin ka'aba a lokacin kafin a aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzanci don haka lokacin da abdullahi bin zubair ya azama zai sake ginin ka'aba din nan sai ya tara manyan sahabbai yana ce kamar su abdullahi bin abbas suna da rai a wannan lokaci ya ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane ashiru alayya fil ka'aba ina so ku bani shawara game da ka'aba din nan an qubuha thumma abni bina'aha wa asluhu ma eh, ma huwa minha me kuke gani in rusa ka'aba tun daga shi hari da aka kawo ma wannan gari ya sa an samu damar rusa wani gefe na ka'aba to in karasa rusa ka'aba din in jaddada ginin ta shi yafi ko ko in gyara ka'aba din kada in rusa abdullahi bin abbas ba shi da ra'ayin a rusa ka'aba ce fa inni kad farika li ra'ayun fiha abdullahi bin abbas ya ce la ni dai al'amari na abinda na hanga a kyale ka'aba din nan ara an tusliha ma wa hiya minha ka gyara abinda ya zamanto yayi rauni game da jikin ka'aba wa tada'a baitan aslaman nasu alaihi ka kyale ɗakin Allah wanda mutane kaf duniya sun musulunta sun tarar da ɗakin nan a yanda yake a yanzu wa ahjaran aslaman nasu alaiha mutane sun musulunta sun taras da waɗannan duwatsu da aka gina ka'aba da su wa bu'isa alaiha nabi an aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya da manzanci wannan ka'aba yana gine bai rusa shi ba har ba duniya to ana wa shawara ka gyara ka'aban nan ka kyale ta maimakon a ce ka rusa ta ka sake jaddada ginin ta abdullahi ibn zubair ya ce la law kana ahadukum ihtaraka baytuhu ma radiya hatta yajaddahu fa kaifa bi baiti rabbikum da dayan ku ne gidansa ya rushe gefe guda ba zai kwana ba sai ya gyara dakin Allah ku shine za ku bari a rushe sai ya ce inni mustaqirun rabbi salatan ni zan nemi zabin Allah tsawon kwana uku sun ma'azimun ala Abin da zuciya ta tara ja'a zuwa gare shi shi zan aikata zan yi istihara na kwanaki uku falamma mabtalat bayan kwanaki uku nan sun wuce a jama'ar Haihu sai shawararsa ta kaya akan cewa zai rusa ka'aban ya sake jaddada ginin ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala don haka kenan a wannan lokaci na Abdullahi bin Zubair aka jaddada ginin Ka'aba magana tana da tsawo sai ka duba sahihu muslim hadisi na 2374 malamai suna kafa hujja da hadisin abdullahi bin zubair din nan tunda yana cikin sahabban manzon Allah abdullahi bin zubair shine sahabi da aka fara haihuwansa a garin madina lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo madina shine mutum na farko da aka haifa a lokacin da yahudawa suka yi wa musulmai sihiri suka ce ba za a samu musulmin da zai haihu ba kuma har ma wasu musulmai gabansu ya faɗi saboda yahudawa sun fi kowace al'umma na duniya iya sihiri to suka yi sihiri ga musulmai cewa ba za a samu wanda zai haihu ba ana nan kuwa sai ga asma'u bintu abi bakrin yar aisha ta haifi abdullahi bin zubair ranar da aka haifi abdullahi bin zubair labari sai ya ɗauka magana ta shiga gari mai labari yana ba da labari ya ce gaba ɗaya garin madina sai da ya girgiza da kabbaran sahabban manzon Allah to abdullahi bin zubair dinnan ya samu wayo kafin manzon Allah ya bar duniya ga abin da ya faɗa ya ce zai yi istikhara ya nemi zaɓin Allah ya rusa ɗakin ka'aba ya sake ginin ta kuma hakan ya faru ya sake ginin ka'aba a bayan ƙurayshawa sun gina tsakanin ginin da ƙurayshawa suka yi da ginin da abdullahi bin zubair ya yi shekara 64 ne ya yi gininsa hijira a bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kamar shekaru 60 abin nan da shekaru 50 da wani abu ba a kai 60 ba lokacin da yazid bin muawiya ya rasu a watan rabi'ul akhir shekara ta hijira na da shekara 64 a shekara ta 65 kai ya gina ɗakin Allah Ta tabaraka wata'ala wanda yana da hadisai waɗanda ya dogara da su wanda ya samu daga Aisha kanwar mamansa Asma'u bintu Abi Bakarin Allah shi kara musu yarda abu na uku da ya kamata mu lura da shi akwai bukatar musulmi ya yi alwala lokacin da zai yi addu'a akwai hadisai da dama akan haka misali hadisin abu musa al ash'ari yana cikin sahihul bukhari kitabul magazi hadisi na 4323 abu Musal ashari ya ce da abi ma'in fatawabba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kawo masa ruwa ya yi alwala lokacin da ya alwala sai ya ɗaga hannuwansa faƙala sai ya ce allahumma gafir lu'ubai bin amir wa ra'aitu bayadu ibtayhi abu musa al-ash'ari yace har ma ina ganin farin hammatar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yace allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kasirin min khalqika minan nas ya allah ka sa ubaid bin abi amir sama da wato bayan allah da dama a ranar tashin kiyama ka bashi daraja madaukakiya akan mutane da yawa lokacin da abu musa al-ash'ari an yi ma wancan mutumin addu'a haka fa yace wali ni ma ya rasulullah fastaghfir ka nema min gafaran Allah tunda kayi ma wancan addu'a ni ma ayi min sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake daga hannuwansa sai ce allahumma ghfir li abdullah bin qais zambahu ya Allah ka gafarta ma abu musa al-ash'ari zunubansa wa adkhilhu yawm al-qiyamati mudkhalan karima ka shigar da shi mashigi mai karimci a ranar tashin kiyama don haka akwai bukatar ka yi alwala wannan alwala da kai ba wai za ka yi sallah ba ne haka kawai ka ɗebi ruwa ka yi alwala ka ɗaga hannuwanka ka roƙi Allah ka yi alwalan ne saboda addu'a wannan yana cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka ba wajibi ba ne amma ka sani ita addu'a da zikiri hukuncin su guda ne eh, zikiri an fi son ka yi alwala kafin ka yi shi na'am ka yi zikiri a kowane hali kana da alwala ba ka da alwala ka zikiri haka nan ita ma addu'a ka duba aunul ma'bud mujalla na farko shafi na 27 sannan abu na hudu fuskantar alƙibla inda hali ka yi alwala ka daga hannu ka fuskanci alƙibla ba kuma wai sai a masallaci ba ko da a waje ne kawai akwai labarin da al-Imam bukhari ya kawo cikin al-Adab mufrad hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ba ma at-tufail bin amrin aiki yana cikin mutanen ta'if babban mutum ne tun a zamanin jahiliya manzon Allah ya ce kai kokari kaga cewa mutanen ka sun musulunta ya je yayi ta yi mutanensa ba su musulunta ba ya dawo madina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah inna dausan asad fadullah alaiha ya rasulullah mutanen nan yan uwana mutanen ta'ifa na tafi na yi wa'azin iyayi na amma sun ƙi musulunta abinda nake so da kai ka roƙi Allah ya hallaka su kawai yana da zafin rai manzon Allah ya ce an gama fastaqbal al-qibla annabi sai ya juya ya fuskanci al-qibla wa rafa'a yadayhi ya daga hannuwansa at-tufail bin amr yana sauraren ya ji an ce Allah ka hallaka su sai manzon Allah ya ce Allahumma hdi dausan ya Allah ka shiryar da kabilan daus ka kawo min su baki ɗaya suna musulmai yanzu in ka tafi kasar ta'ifa ina za ka ga kafiri don haka shi manzon Allah ra'ufur rahimun ne baya addu'a Allah ya halaka al'umma sai dai addu'a Allah ya shirye ta in ka duba al'adabul mufrad hadisi na 611 zaka gani haka nan labarin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim duna qawlihi wa rafa'a yadayhi ibn hajar Ya ce hadisai da suka zo da dama game da bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fuskanci alqibla in zai yi addu'a ba kuma sai a cikin masallaci ba suna da yawan gaske ka duba fathul bari mujalla na goma sha ɗaya shafi na ɗari da arba'in da ɗaya zuwa ɗari da arba'in da uku duk da cewa fuskantar alƙibla ɗin ma ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne ka yi alwala kafin ka yi addu'a ba wajibi ba ne ka fuskanci alƙibla kafin ka yi addu'a dalilin haka yasa in ka duba sahihul bukhari kitabu da'awat al-imam al-bukhari ya ware wani babi musamman yayi masa suna addu'a'u gairu mustaqbilil qibla kai addu'a ba tare ma da ka fuskanci alqibla ba sai ya kawo hadisai da dama yana kafa hujja akai kuma ka duba littafin da ake kiransa fiqhul adiyati wal azkar shafi na 199 sai na ƙarshe at-ta'abbudu lillahi bis-sujudil mufrad zaka ga wasu mutane haka kawai sai su yi sujuda saboda su roki Allah babu mamaki ka taɓa gani za a gama sallah sannan sai ka ga mutum ya yayi sujuda saboda ya gabatar da addu'a wannan sujudar da yake yi bid'a ce ba ta da asali a sunnar annabi Muhammad ka duba littafin al-majmu na al-imam an-nawawi mujallal na uku shafi na 565 yushaddidu fi inkari haza sujud ya tsananta bayani game da inkarin irin wannan sujuda ba a taba samun lokaci da manzon Allah haka kurum yayi sujuda don zai roki Allah ba babu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba don haka shekul islam ibnu taymiya cikin alfatawal kubra mujallar na biyu shafi na 242 yake cewa unkiru min hada ma yaf'aluhu ba'dun nas abinda wasu mutane suke yi min annahu yasjudu ba'da salami sajdatan mufrada bayan an gama sallah sai mutum yayi sujuda ita kadai saboda ya roki Allah fa inna hadhihi bid'atun wannan sujudar bid'a ce walam yunqal an ahadin min al-a'imma istihbabu zalika ba a taba samun malami a tarihin musulunci wanda yace yana da kyau ayi haka ba ba a taba samu ba wal ibadatu mabnaha ala shar'i wal ittiba ita kuwa ibada an gina ta ne akan shari'a da biyayya la alal hawa wal ibtida ba a gina shari'a akan son zuciya ba kawai don kaga ya kamata ka yi sujuda sai ka yi sujuda don ka roki Allah wannan bid'a ce ka duba littafin ibn al-hajj da ake kiransa al-mudkhal mujallal na hudu shafi na 266 yana cewa al-ulama inna ma ajazu sujud al-munfarid an salati fi mawdi'ain la salisa lahuma kai sujuda kadai baka cikin sallah sau biyu shari'a ta halatta na daya sujudu tilawa kana karanta alqur'ani sai ka kawo inda ya kamata a yi sujuda sai ka yi wannan yana da asali a sunnar manzon Allah wasani na biyu sujudu shukuri ala mazhabi man yarahu saboda ibn al-haji yana kan mazhabar malikiya ba su yadda da wannan shi yasa yace ala mazhabi man yarahu sujudu shukuri lokacin da wata ni'ima ta Allah ta zo maka aka maka albishir ga wani alkhairi ya samu gare ka sai ka faɗi ka yi sujuda wannan sujudar da waccan sujuda ta tilawa su kadai aka tabbatar a sunnar manzon Allah ana yi banda su ba a samun wata sujuda ta daban ah, nan za mu dakata Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku rabbana la tu'akhizna ah, ya Allah karka kama mu bisa ga abin da muke kuskure a kansa akwai tambayoyi da mutane suka rubuta za mu karanta wasu daga ciki misali wannan ke cewa you have been quoting a document called Mujallar Majmu'u Fatawa. Is this a book or an Islamic journal? No, it is a book. It is not a journal. Wai ina kiran Majmu'u Fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shin littafi ne ko kuwa wata mujalla ce misali jarida da ake bugawa. Sheikhul Islam ya fi shekara 700 da mutuwa yanzu. Lokacin da babu jarida a duniya. wannan ya ce idan mutum ya yi ma wata mata ciki to ya halatta ya aure ta idan mutum ya wa wata mata ciki to ya halatta ya aure ta babu shakka wannan yana cikin matsaloli da aka samu sabanin fahimta tsakanin malamai magabata amma hakika fahimta mafi inganci ita ce wadda shekul islam ya kawo cikin majmu'u fatawa mujallad na 32 shafi na 109 in ka karanta zaka ga hujjojinsa akai cewa idan mutum ya yi zina da mace haramun ne ya aure ta sai sun tuba idan shi da ita an tabbatar da tubansu ah, sun tabbatar sun tuba ga Allah maɗaukaki halal ne su yi aure mai tambaya ta gaba ya ce zina da wata ah, mutum ya yi zina da wata sai suka gane suka tuba suka amince su yi aure to wai shin sai ta yi istibra'i babu shakka duk matar da ta yi zina haramun ne ta yi aure ba tare da ta yi istibra'i ba dole sai ta yi istibra'i wajibi ne ka duba tuhfatul ahwazi mujallar na hudu shafi na ɗari biyar da goma sha biyar sharhu sunan tirmizi za ka ga bayani da malamai suke a kai idan ma aka ɗaura auren ba tare da ta yi istibra'i ba auren bai inganta ba mai tambaya ta gaba ce shin shaidar zina tana kasancewa ne ta hanyar haddi ko kuma bakunan mutane tunda a yanzu da wahala a samu haddi din babu shakka shaida ta zina tana tabbata ne idan an samu shaidu a kai ko kuma mazinata din da kansu sun yi ikirari amma kar mu manta cewa shari'a tana la'akari da abin da ya shahara game da hali na mutum a cikin gari shi yasa muka ba da labari a wancan mako game da wata da ta yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suna a anaku wadda aka ba da shaida cewa karuwa ce amma ba a ba da labarin shaidu hudu ne suka ba da labari kafin a ce karuwa ba ce ai idan aka ce wance karuwa ce a gari kowa ya sani don haka ba sai an samu shaidu ba wato matukar mutum ya samu bakar shaida ta zina ya shahara da wannan shaida ko da ba a samu shaidu hudu a kansa ba mace ta shahara da shaidar zina to haramun ne a ba su aure sai lokacin da suka shahara din kuma da cewa sun bar zina Allah ya sa mun gane mai tambaya ta gaba yace wanda ya auri budurwa da ta yi zina kafin ya aure ta amma bai sani ba sai da ya aure ta daga baya sai ya samu bayani cewa an yi zina da wannan mata to shin ya kamata ya sake ta dama babu auren ai duk auren da aka ɗaura shi akan zina babu shakka matukar wannan bata istibra'i ba babu auren ka duba al-mughni na ibnu qudama mujallal na tara shafi na 386 mai tambaya ta gaba yace shaykhul islam a cikin bayanin shaykhul islam a cikin iktida'us siratul mustaqim da muke karantawa ya kasa kamar abin nan kenan sabani da ake cewa akwai ikhtilafu tanawwu cewa wannan nau'i na sabani babu laifi game da shi duk da mun ce nau'ukan sabani guda biyu ne yanda shekul islam ya yi bayani su a cikin ikhtilafu siratul mustaqim ikhtilafu tanawwu babu laifi da shi sai yace kuma muhammad nasiruddin al-albani ya yi bayani a cikin littafin sa sifatu salatin nabi cewa sabani sharri ne gaba ɗayansa shin sheikh albani ya kore eh, ikhtilafu tanau kenan ko kuma me yake nufi babu shakka kai ne baka fahimci maganar Muhammad Nasiruddin albani ba Albani zai yi wuya ya kawar da magana da Albani yayi akan cewa sabani iri biyu ne a karantarwar sunna Muhammad Nasiruddin albani yana magana ne akan hadisin da mutane suke dogara da shi cewa ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ce idan kana so ka ga inda albani yake magana maganarsa kuma take dan take da dangantaka da maganar shekul islam ibn taimiyya ka duba silsilatul ahadith da'ifa hadisi na 57 inda yake sharhan wannan hadisi mujalla na farko shafi na 141 don haka tabbas sabani iri biyu ne akwai sabanin da babu laifi game da shi misali shekul islam ya bada misalai ai ce kamar a kiran sallah ana samun lafuzza kashi biyu kamar a iqama ana samun lafuzza kashi biyu wannan masallaci sun yi riko da wannan lafazi wancan masallaci sun yi riko da wancan lafazi zahiri an samu sabani tsakanin su ko ba a samu ba kaga an samu wannan sabanin haramun ne ba haram bane saboda kowa ka tambaya zai baka hujja da hadisin annabi Muhammad don haka wanda duk yayi riko da hadisi ya to kai ma kayi riko da wani hadisi kuma hadisan nan duka sun inganta to wannan sabani halal ne haka kuma sabani da ake samu tsakanin mutane ta dalilin fahimtar su shine muka karanta a baya inda yake nuna nau'ukan ikhtilafu tanawwu ya kawo sabani ta wajen fassaran kalmomin alqur'ani da sabani ta wajen fassara sunayen Allah da tabaraka wa ta'ala waɗannan nau'uka na sabani babu laifi a kai saboda hujjoji da dama wanda insha Allah cikin karatu na gaba za mu karanta inda kana bin littafin zaka gane magana shekul islam ibn taimiyya ba fahimtarsa ce shi kadai ba magana ce ta gaskiya wannan kuma da larabci ya rubuta tambayarsa akara mukalla kaifa kunu taubatu zari wa zaliya hatta juzun nikahu bainahuma bisalam mun ce idan mazinata sun tuba za su iya aure wannan ita ce fahimtar shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim al-jawziya al-imam ahmad bin hanbal da sauransu yadda muka bayani a karatu da ya gabata mazinata idan sun tuba halal ne su yi aure shine malamin yake cewa yaya tuban nasu zai kasance to ya danganci yadda zinan nasu ta kasance misali idan tsakanin namiji da mace ne ɗai suka yi zina to dama kamar yadda muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annadmu tauba nadama tuba ce da dama sukan ce ai sun tuba saboda haka za su yi aure ita kuwa tuba tana da sharuɗa daga cikin sharuɗan na akwai istighfari akwai nadama me ake nufi da nadama ka tunanin abin ka ji ranka ya baci don haka wannan yana tsakaninku da Allah da kai da ita da kuka yi zina shin kuna nadamar abin da kuka yi don haka ba wani bane aka sa ya zamanto alkali akan al'amarinku tsakaninku ne da Allah shin kun yi nadamar zinar da kuka yi ko ba ku yi nadama ba in kun tuna wannan zinar ranku yana ɓaci ko bai ɓaci idan ka ji ranka bai ɓaci ba saboda zinan nan da kai da ita to ka tabbata auren da zaka kulla da ita fa haramun ne za ka yi ne a matsayin mazinaci ko kafiri yadda Allah maɗaukake faɗa a cikin suratun nur azani la yankihu illa zaniya aw mushrika in ba ya zamanto kana mazinaci ko ko ya zanto kana kafiri Allah shi kare mu amma ba za ku fallasa kanku ba wato ba za ku je gaban liman ku ce to mun yi zina a yi mana haddi da yake dama dukkan mu ba mu tafi aure ba kowa a masa bulala ɗari kafin mu yi aure ba haka ake nufi ba malaman suna suna cewa wanda Allah ya rufa masa asiri lokacin da yake sabon Allah haramun ne ya fito shi da kansa ya tona asirin kanshi har ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa a filin hisabi Allah yana gafartawa al'umar annabi Muhammad banda mutumin da ke fallasan kanshi don haka in ka saba ma Allah kai da wata kun yi zina asirin ku na rufe haramun ne ku bayyana ka duba fatawar lajnatud da'ima mujallar na 22 shafi na 37 sannan na uku idan karuwa ce to haramun ne ka aure ta ko da kai ka tuba sai lokacin da wannan mata ta samu shaidar al'umma cewa ta tuba domin tubar karuwa daban ce da tuban wani mazinaci Allah ya samu gane mai tambaya ta gaba yace idan ya kasance mutum mazinaci ne amma a boye lallai ne matar da zai aura ita ma ta zama mazinaciya ina jin wannan ko bai fahimci karatunmu da ya gabata ba ne. akwai waɗanda suke da wannan fahimta cewa mazinaci bai auren wata sai mazinaciya mun kawo maganar ibn al-qayyim al-jawziya wanda yayi a cikin igafatul lahfan mujallal na farko shafi na 65 cewa wannan magana shirme ne sau da yawa Allah yakan jarabci bawa shi bai taba zina ba amma ya auri mazinaciya sau da yawa Allah yakan jarabci baiwa ita bata taba zina ba Allah ya hada ta da mazinaci saboda haka wannan magana da ake yi magana ce ta banza wanda babu hujja a kanta mai tambaya ta gaba ya ce mutum ne ya auri mace bayan sati ɗaya sai mamarsa ta ga alamar ciki tare da wannan mata sai suka zubar da cikin suka ci gaba da zama a kan haka ina hukuncin wannan aure babu shakka babu aure duk auren da aka ɗaura akan cikin zina wannan auren ba ta ce ne ka duba majmu'u fatawa mujallad na 20 shafi na 379 mai tambaya ta gaba ce kai mana bayani akan tubar mazinata ina ga yi bayani ko na gaba kuma yace yanzu ina maka text baya tafiya in ka canza lamba ne to ina so in sani idan kana son text ɗin ka shiga ka yi tsakanin azahar zuwa magrib